wai bai yake da yanzu muke je kin kwanta ba kin kusan karfe nawa ne yanzu na ja dare biyu karfe biyu ne ba wai ki ku hajiya rabi yaushe ne zaki san annabi ya fako ya kullum zaki rinka mai da kanki kamar yarinya duk abin da nake gaya maki ba ki ji alhaji yanzu ne fa nake samun nutsuwar da nake tattauna da abokanan kasuwanci yanzu duk kasuwancin da baki yi shi daga wayewan gari zuwa bayan sallar isha'i nan ba yaushe ne zaki shi wai me yasa ne hajiya da biki ke so ki mai da harkan kasuwanci neman kuɗi har ya fi maki addininki da lafiyanki karfi na wani yanzu ba alhaji me yasa kake yin wannan so kake bari dukiyata ta salwanta ni dai na kula kawai ba ka so shigo ma ɗaki zan tashi ta ɗaki na kawai ni ba na ce dukiyanki ta salwanta ba ne wani irin kasuwanci ne wanda baki yi shi ba tun daga wayewan gari har ya zuwa bayan sallar isha'i sai a karfe biyu na dare ce za zauna kina kasuwanci? Kaga ni ba na son irin wannan da Allah kawai kai kwanciyar ka kawai sai da safe na koma ɗaki. Ce mace ta ɗauki neman kuɗi fiye da ibadan Amma yau rashin lafiya ya kama ki a dalilin wannan tsawon daren kina harkan kasuwanci akan wa zai kare dama na fila kike yi ma san ciwon kina ganawa ne da ki kasuwanci mai dukiya wanda zaki mata ki tafi ki bar shi Habba Alhaji, don Allah ka yi ba ka haƙuri ba ne eh? ka san fa ni ka san fa ina ji da kai fa sosai ma ko ina ji da kai <laughs> haba alhaji me yasa ba ka yadda ne na ce ma na dawo ɗaki na saboda can ɗin alhaji faɗa ya tsiri ya dare ya yi waye waye shi sa na bar masa ɗakinsa kawai na zo na mai firan <laughs> eh. to bari ma turo ma hoton hoto na ka gani a nan ina cikin ɗaki ka tabbatar ka yadda ina so Duhun zuciya, duhun zuciya, ba ta zuciya, duhun zuciya, duhun zuciya, mai sa wasa a yanayi. Duhun zuciya, wasu na cikin ƙarari. Yanzu na turo ma ka gani? to kawai kai baccinka Allah ba mu alheri kai bacci mai daɗi yawwa eh. <laughs> eh da safe Duhun zuciya, duhun zuciya, ba ta zuciya, duhun zuciya, duhun zuciya, mai sa wasa a yanayi. Salamu alaikum, Alhaji. Alaikum, ah. Assalam. haba alhaji ga abinci can a kan danin tebur baka je ka ci ba kuma ina ka samu wannan din wannan kun ba ruwanki wancan dai ku je ku ci abinku wannan nake so haba alhaji kayan ƙara sama me baka samu bana so haba alhaji dan Allah dan annabi ka yi haƙuri abin da ya faru jiya nan dan Allah ka yafe mu sharin shedan ne alhaji hajji rabi Allah ya fi mana baki daya amma ne duk abin da kika yi min tun ajiya na da dare na da bashi na kuma yafi amma hajji rabi kar ki manta eh. duk abin da nake miki ba ina bin son zuciya na bane ina gaya miki ne magana na tsakanina da Allah ina duba miki duniya ina duba miki lahira kuma ina duba miki rayuwa amma duk abin da zan faɗa zai ke ɗauka ina faɗin son zuciya ta ce ka rinka gaya min magana bayan kuma ni da ke mun riga mun zama ɗaya kada ki manta yau shekara talatin da shida kenan watanni ya rage mu cika talatin da bakwai mana tare to kina ganin akwai abin da zan yi tsakani da ke in sasan zuciya a ciki to ina yin haƙuri ne har allah ya ganar da ke wa'yansu abubuwan da kanki ke gane ba daidai ba ne kamar inda kika zo yanzu amma in yi magana hajiya ki buɗe bakin ki ce man haka na ce to duk abin da zai faru zai faru to me zai faru Allah ka yi haƙuri a bar tuna mazantar da Allah ya wuce ka yi haƙuri alhaji eh, shi ne na ce alhaji don Allah dai zan da <laughs> da maganar dai da Allah kai haƙuri ka bar ni in je Abuja Alhaji Alhaji na dawo za mu yi magana yawwa ai daɗi na da kai Alhaji akwai saurin sauka na gode to Allah ya kiyaye hanya na gaya ba ki daina cewa sai kin kira ni na ko ba daɗi irin wannan a rinka gani na fito na na same ki eh? sai ki gaya ma a san yadda gani wallahi alhaji dama ina so ne faɗa maka gidan da nake ciki lokacin da ya yi kuɗin na kuɗi sun matsa min sai na bada kuɗin na abin ake gudu ke kin makale ku gidan makaranta gidan makaranta gida ne eh sa'a da wallahi Ya yau za a ba ku gobe ku za ku wanda suka shiga ga kanzu yana gaban suna na jiran hmm? na gaya miki tun kwanaki ki zo nan wannan bangare nan hotel din daga nan gefe guda ba ki zo hoto ba saboda zo hotel ne to ke ji kin ce ko iyaye ki to ka zo hotel ba komai ba kin ga mu kai mu da sauran ki ga abba

alhaji ya ce za mu yi magana da ke game da dawon kyautar ko haka ne abba to ya ake cikin yanzu gaskiya ina jin tsoro abba saboda kaga ga school mu ga friends ina ga ba da iyayena suka yi mun. gaskiya abba ina jin tsoro to me na da jin tsoro a ciki ai zaman hostel bai kamace ki ba yanda kike kyakkyawan mace haka haba haba da Allah Farida ki kwantar da hankalinki kawai ki koma can hankalinki zai fi kwanciya abba gaskiya wannan lamari da nauyi yake ina tuna hudubar da iyayena suka yi mani to dama ba maganar kwali bane kawai kike so alhaji zai iya kashe maki ko nawa ne ko da kuma baki shiga aji kin zauna ba za ki samu wannan kwalin karatu. so wannan ba wani abin da za ki daga hankalinki bane kawai ki dawo hotel din nan kawai a zauna a sha'ani kawai ba fa sai kin tsaya kin yi wani dogon nazari ba fa farida kawai ki tashi mu je mu ki makaranta mu je mu je mu je Duhun zuciya, duhun zuciya, ba ta zuciya, duhun zuciya, duhun zuciya, mai sa wasa ayyana yi. Mm. duhun zuciya wasu na cikin garare mai ke faruwa matan mu yau gashi duka sun bar mu eh, ai magana alhaji ya naga kana kallo na ne ana ah, kalle ki a <laughs> ce a ce yaya aka yi to zai aka Alhaji don Allah ina so ne mai magana da kai mai muhimmanci. Kyau ki faɗin maganar mana ai ba na cike ba abin da kika ce za ki magana da ni a dole saurare ki ne. Alhaji don Allah dama ina so ne ka taimaka min da kuɗi ka kudu Dubai tare da kai. Yawa da ni? <laughs> Ina. ai da ɗan da ne can da jiya ne ko shekaran jiya a'a ba ina nan ba jiya na rana jiya ba a'a yan shekaru baya nake faɗa ba za a yi shekarun sun tura gane jera da ke mu kama hannu mu ce za mu buga iyali ga wani abu ake gani sai dai ban kiba wata rana ba wannan ba sai in tura ga gaba sannan ne jin sa haka a amma ba wai mu jira ta da ke ko to shi kenan tima tima eh, tunda ka to nawa kika ce wai ma alhaji ba wa yawa ba wasu masu yawa ba ne alhaji kamar 5 miliyan nake nema a hannunka ƙarfin miliyan biyar fake na ba alhaji 5 miliyan ba. ha ba tima kai tima ke dai da rigima wallahi karan ba ki kin fara kin fara wannan narkewa ha ba alhaji 5 miliyan kin ga tsaya tsaya ai ban ce ba zan baki ba ban ce ba zan baki ba zan baki ba alaji ni na san ni zan baki miliyan uku ba zan baki ƙarya ba ke san ba yi eh dattijan ne sosai duk inda mutum yake dattijo dole a sani da miliyan uku zan iya baki ki ce ki gode kin gode a ah, kin gode baki zuciya zuciya ba ta zuciya duhun zuciya zuciya mai sa to wato dariya ka bani na ka yi yadda ka san kane za ka baje koli to ai na ga irin wannan ai alhaji an daɗe fa ba a haɗu wato alhaji ya rudi dole rudi ka san hotun da nake tura mata na shi ne da ya tura mun nake tura mata amma duk bayanan nake nake haɗa bayanan soyayya ai alhaji yanda ya ga wannan kayan hmm, ina ga maka ai daɗi har nan to abin da ke faruwa yanzu ya ce zai tafiya wai kwana ɗaya zai ha ai na san dama ba zai baje ta wuce shi ba ai anya ma zai ma iya kwanan nan kuwa aka ce mai shi wannan abu haka ya ji ya zina za ta shigo shi. ya ga don shi za ta shigo da za a yi to yanzu ka san babban abin da ke damu na guda daya to me kuma shi ne idan har hajiya ta shigo mm. ina ba da shawara guda daya eh. kada mu yadda idan hajiya ta zo yarinyar nan furje ta sani <laughs> yariyar nan bakin kishi gare ta wallahi sai an kona hotel din nan a to in aka kona hotel alhaji akwai kaya sai ya gyara masa ita ai ai kai in ta zo salin alin bakin mu bari in shiga bayi to ji ke da je mu maza ka fito Na kuma kin makale a jikin bango sai faman daddana da nan waya kike ta yi wato alhaji sala abin da yasa na ce ka zo ina son garinka ba komai yasa ba na ji yadda zuciyanka take rawa kake so kai wasa da wannan business din ina baka shawarar ko nawa suka ce ka ba su ka ba su a shigo da kayan nan wato alhaji hanzari ba gudu ba matsalan kasuwancin nan dai yan kwanakin nan ka dai sani ba kuma sai na faɗa maka ba kuma kaga dai an riga an rufe boda shiga da fice na kayan nan ma ɗan abin da ya zama jami'an tsaro sun takura mana custom immigration suna kanin mota hakan za ka yadda ka an samu ɗanyen nama ka za ka yanci a kansa kuma sannan abin haushi ma wai miliyan ɗari za a bani makudin kayan ba miliyan ɗari ba ko miliyan ɗari da hamsin suka ce ka ba ka harkar nan akwai alheri a cikinta kuma da kake maganan jami'an tsaro ko kuma halin da ake ciki kafin mu fara sana'an nan duk waɗansu sharuɗa da ƙa'idoji da gwamnati ta gindiya wanne ne bai ba kuma wanne ne ba a cika ba me na jin tsoro a cikin wannan harka na yarda batunka but amma still dai raji ni ban san ya zan bullo abun bane wallahi tallahi idan kai ba ka san business din nan to ni ka bari ko miliyan 200 ne suka ce zan aika musu da shi rufe shigo da kaya in kayan ya shigo kai na san yadda muka yi tsakaninmu da kai miliyan ɗari biyu eh. ya haji manyan gari wata kuni ba ta ba ba ta kwana ah. eh to shi nan. ai ba na ba mu matsala <laughs> sai yanda kika san dai ah, abin da yasa nake son na gaya muku wannan magana kar ku manta nan garin nan da muke ciki ba bauchi bace yadda kuka saba da bauchi abuja ku saba da ita haka kuma ya wuce ya wuce ba naku bane ba naku bane ya wuce ya wuce haka ke kuma duk ba wani shi ba ku da wani yan uwa nan garin balle ki sai zanje wurin gogo ne ban ganke ba ko kin bata lokaci gida a ina gida ai babu damuwa Allah ya yarda yawwa tarbiyar da ka riga ka dora ma kai in Allah da ni kuma dora su aka alfarma annabi ita za a tafi kaka samu damuwa ka san yaran nan dai da yardar Allah muna ta musu addu'a su ne ban ce maka 100% amma dai suna gwadawa Allah dai yi musu albarka ya dorar da su akan yanda suke wallahi ba ruwanka ba duk abin da ka kabi a sami leke-leke da shauransu ba ka zo da wata jahula ka mai da ita baya za a gani ka yi na kirki na shauransu an kwana dubu uku ka sake mai da ita gaba wallahi ina gaba magana gaskiya kaka ci za ka fitina ne ka ɗauko abin hawa ka bi nan garin doka ce fiye da yadda kake zato ka fi can dai makaranta ne ko ina a can ana karatu ɗaukar tarbiyya ke kuma an sa magana ba ke ba magana da mutane ba wanki da su kuma dadi a duk mun ji maganganun da kai kuma in Allah ya za mu kiyaye kamar yadda ka faɗa amma ni in san samu ni dadi me zai hana wai ka rika tafiya da ni can inda kake tafiya din ka gani ma sai in ji shi nan ya ma ku sani ka iya eh, iya kai ba ka da hankali ba ku ci ne in ka ba hanyar kai ka san jinsu ba ɗaya ba eh magana da kuke da suke ba ɗaya ba dan ni ne ma na zauna a hukumar ko shi nan na iya tura yarbanci da sauransu eh? ka zauna labu ka yi fataken goro ne kai sai da shekara aiki wuri da zauna a nan sam da zauna a nan zauna a nan don abu ɓaci zai yi abu ɓaci zai yi to yanzu abba mu da za mu dinga tafiya makaranta wa zai dinga kai mu eh ki magana ke ma nan gashi zai ta kwaje kai ya dawo da ki kada in ji an ce an samu wani yaran yanzu mutanen banza mutanen wani ki je ki ce za ki kuɗa da wasu yaran banza wanda iyayen su mutanen kirki ba ko a masallaci aka ce a sa sahu wasu iyayen su wasu su sa su a sahun gaba mun muni sahun gaba a masallaci kai ka zama uba yawwa kai ka zama uba insha Allah hmm, tafiya kan ba za ka ba mu za mu je abun mutum da muka sa kanmu manajojin in ban da ni da na tsaya kai ke mutane ba su da kyau amma abba ni ne kuma magajin ka shi ne mm. da ka nuna masa harkoki dala da ba ina zuwa ya ɓaro wata magana mm. in ka ta cewa wani magaji ta mutu mm. ina da dare ka duk sai na binne duhun zuciya duhun zuciya ba ta zuciya duhun zuciya duhun zuciya mai sawa <laughs> kai yaro yaro ne yaya zan zo in kawo ki nan wurin in aji ki a nan eh kin tabbatar da wannan hotel ne biya nake ina biya ne kike zaune duk wani abu da ke bukata ba a baki ana baki to shi kenan to kuma duk abu da kika ce su za a baki hmm? wai karewa ba ne ta kudu Allah makaranta ba kike ne ci ku ne da ne sai ne ci ku da ke sai da aka na je ni sa kika dawo na to fito ki da kai daga makaranta eh ai kai kawo da mutan ba za ka aure ki ba aure ki mana ba ta hannu. ba ma alaji ka san me ne? Na ba ina son ba ina son ka bani ɗaya ɗaya saboda ina son ka yi buƙatu na makaranta kinga kar ki ce kaza za a ba ki kuɗi za a juye miki kuɗi kawai barin ga miki iyayen ki sauran ki je ki taimaka musu kin gane duk abin da ya kamata za a yi ka ke da ke makam ya wata ke nan ba wata ke uku ba yanzu ana faɗi maganar hutu an gama hutu makaranta da ke zai kama hanyar ki ke ma ki tawo yaya ba mu zo ta ranki a na samu ta kawa iyayen kawata da suka je dauko ni suka je dauko ta ne ma na shigo saboda yanzu ka zaman kuma ka ga yana za ka zauna ba bane ina wallahi kin ga ba hankali da mutanen nan ba sun ga na shigo a barka da zuwa barka da zuwa a tsari a waje shi ne a bai ka zama a huta ka gyara rayuwa tun kafin to zama bai kama ni ba bari in zo in ji ya akai wallahi iya sakon kenan da kika na tura miki da shi hmm? Hmm? to ni yanzu shawarar da nake kawai ki ba su kuɗi a kwashe kayan ne ki canja kayan kayan nan bai yi tsada ba? Ai kuɗin kamar ya yi yawa. Kin riga kin san cewa kaya fa sun tashi saboda daloli sun ɗaga. Kina fa zuwa Dubai ɗin nan kina gani ko? Ke ma ba kya so ki shigo zamanin? eh to kenan zan duba in gani ki san ke san ma kwanta ma shi zan ki zauna ki tsohon yayi eh ki san dai ba zan da ki shawara ki ba abin da ya sa na jawo kina ba na so yi ina ta jin jita jita ina jin raɗi raɗi wai ba kya kwana cikin hostel yanzu yawo kike a garin Abuja. To kin san menene duk wannan maganganun da ke ji duk ƙarya ne mutane ne kawai dan dai kawai sun kan mutum yana dan mata yara shi ne suke haka. To in ma gaskiya ne ko ƙarya ne ni so nake ki gyara kin san yanzu kiwon mutum ake ba na dabba. Kuma ƙawata ina so in faɗa miki ko kuma ina so in baki shawara ki daina jin jita-jita ki daina ɗaukan kananan maganganu saboda menene yanzu mutane ba dama su ga mutum ya wata ya sai kiga sun fara gulman maki a kuma ki sani karatu fa kika zo duk abin da kika yi ki zaki mawa saboda su suka turo ki karatun nan kuma sun yarda da ke ne suka turo ki makarantar nan insha Allah kuma menene zan gyara na gode na dawo alhaji tun ɗazu dama na zo ne domin ma wata magana ne to alhamdulillah wasu magana ne mai muhimmanci haka da Allah alaji ina so ka bar ni in je Abuja Abuja kuma ke kuma me ke je ke Abuja ka san na auno kaya daga Dubai to kuma yanzu suna bukatar in je sun ce lalle sai na je haba hajiya rabi yanzu duk yaran da kike da shi a ƙarƙashin ki wanda suke miki hidima kirsa wanda zaki tura abuja guje je miki da kaya sai kin tafi da kanki wai alhaji me yasa kake min irin wannan duk lokacin da wani abu na ci gaba na ya zo sai ka ringa kushewa maimakon ka ƙara min ƙwarin gwiwa amma sai ka ringa kaɗar da magana me yasa kake haka in ƙara miki ƙwarin gwiwa ki kama zirga-zirga wannan ba zai yiwu ba in dai a ƙarƙashi na kike ni nake da iko da ke to duk hidiman da kake ki amma ban yi da wannan zirga-zirgan ba ba zai yiwu ba haka ka ce? kwarai ko ba inda zaki ji to shi kenan duk abin da za ka yi kai tun da haka ka ce duk abin da za ka yi kai ka gyara rayuwa tun kafin mutuwa ta riski zancen banza zancen wasu ka gyara rayuwa tun kafin mutuwa ta riski ai wallahi ina tunani wallahi ba za ki kira ni ba saboda na jira wayanki na jira wayanki har na ji shiru sai da daga ba kawai sai na ji ga kiran wayanki nan ya shigo ta yaya ba zan ki baka ba bacin ka ce min zuciyata na sace zuciya daga ba jejiyar nan ake ce na sace maki zuciya salon ki zo ki mu irin wannan kalaman nan naku na mata au oh, kalamai ne ma daɗin baki ni irin naku ba mm. ta sace zuciya ma baki ma ga komai ba ma tukunna sai ma in mun yi aure kin mu mata da miji shine zaki gane tabbas na sace maki zuciya Allah da gaske kake kwarai da gaske to Allah ya kai mu to amin amin yanzu ga shaga dare ya fara yi ya kamata yanzu in lallaba da ma ki zo ki shiga gida zuwa gobe sai in kira ki in jiya za a go. gobe zan tafi gobe ne tafiyan nan nawa ina gaya miki ba tun shekaru ne nake tunanin tafiya ki ba ki ji yadda nake ji ba yanzu kin gani to amma ba komai alhaji ni ma na fahimci haka na fahimci ranka ya ɓaci alaji to ni gaskiya zan fasa tafiya na tunda na ga ranka ya ɓaci oh, oh, oh. ki saboda zan yi misin ɗinka alhaji ni karan kaina sai na ji duk ba daɗi alhaji ba komai na miki ma fatan alheri sai dai abin da ke so da ke guda ɗaya in kin je dan Allah ki lalleka kan tunanin da ke sai da kayayyaki irin na motocin na idan ke gano akwai dix ina ne eh, na clutch sai a na babban mota ba ina nufin babban mota irin manya-manyan tanka ko wani abu ba dab-dab irin namu irin na kyuri din nan da shauransu shikenan alhaji na wa alhaji na na gode alhaji a rike min amana ni ma zan rike maka amana in na tafi kuma alhaji zan yi nisan ɗinka sai na je duk ba daɗi wallahi da ba mu je tare ba dini ta dana ina jinki Amma ina son ki banna in je bikin ƙawata. Yaushe maka da garin nan? Har da kika yi wata ƙawa aina? Amma 'yar makarantar mu ce. 'Yan makarantar ku? Tabbi ce. Amma ta min an kofa daga can. Amma dai kin san matsalar babanki. Kin fi kowa sanin matsalarsa. Ke ma kin sani. Amma tun da 'yan makarantar ku ce, ni zan miki wata alfarma. lalle lalle in kika ci ki je da wuri kar ki tsaya ki ce sai dare kuma abin da zan gaya miki ki tsare mutuncinki ki tsare ki yawwa kin san akwai 'ya'yan mage suna nan in suka ga 'yan mata a gurin fati su danga kaiwa suna kawowa wallahi tallahi ki a hankali Allah ya tsare to amma yawwa zuciya zuciya yasa na ce mu shigo ɗaki saboda 'yan aikin nan san munafukai ne hmm. wallahi kina ma kokari ba ma wannan ba maganar tafiya alhaji ya rushe ya ce ba tafiya ƙawata ga ya aka haka amma ku akwai matsala babba ina tunanin ke tafi duk wani mm, makirci da wani kutun ina ya tafi kin ga na yi kisisi na na yi lallaman ke ƙarshe mun haura mun hau sama mun faɗo amma ɗan ta halikin na ƙememe ya ce babu tafiya na rasa yadda zan yi hajiya ina wannan babban aminin na nashi wannan alhaji wa yake alhaji sale wannan babban aminin nashi wanda eh. ba shi da wannan magana in ba tashi ba eh hakkin sa na zauna ya aka kai tunaninki ai a duk duniya baya jin maganan kowa in ba tashi ba yanzu kina kiran shi kina gaya mishi yana kiran alhaji kai ƙawata shi yasa nake ƙaunar ki kin ga duk tunani na na gama tunanin duniya mutumin nan bai zo ba da ya ko da shi da muna maganin soyayya ɗanyi take ba. sai ki ta jaddada maganan cewa in da rike soyayyar ma har ta kai ga aure ko ba ki da irin san da nake miki bane ba haka bane Salim dalilin da yasa nake cewa mutum rike soyayyar ma har ta kai ga aure saboda ba na son rasa ka idan har soyayyar mu ta tashi a banza to gaskiya za a samu matsala to amma Isan abin da ke bani mamaki shine kin san dai ina son ki ina ki amma ban san hujjan da yasa duk lokacin da na ce miki mu je mu gidanku ba sai ki dinga kauce-kauce kina ba zan je ba dadi zai hana dadi in kake zai yanka ki zai ka game dalili ba za ka gane bane Salim matsalan daga gida ne abban baya son mu dinga fita ko nan da nan idan har ba da wani dalili ba shi yasa umman mu take cewa mu dinga kiyayewa wato yanzu misali kina nufin haka za mu soyayya har me aure a haka shi kenan muna ta kulle kuciya wannan gicin wannan gicin wai ana koye-koye haka za a yi soyayya kai haƙuri komai lokaci ne amma lokaci zai zo da har za mu bayyana duniya ta san halin da muke ciki ki <laughs> sun ina son ki hmm? kuma ina ƙaunar ki sosai a cikin zuciyata amma ki sani lokaci ya riga yanzu za mu bayyana irin soyayyar da ke cikin ba mu tsaya muna ta wani ɓoye-ɓoye ba to a haka za mu yi aure da sauran lokaci thank you ta magana abu ɗaya muna ta magana abu ɗaya kawai ni dai in ba kya so na ne kawai ki faɗa min kawai sai in haƙura kawai shine bayani haba abba hotel fa ce hotel kuma kai kanka ka sani duk wanda yake zuwa hotel ka san kallon da ake mishi mutane suna ma hotel wani fassara bacin kuma malamai na zuwa sarakuna na zuwa yan gari su ma suna zuwa kai har karatun qur'ani ma ana yi a ciki to eh kin tsaya kina ta abin nan kawai in dai za ki nuna min iyakata ne kawai ki faɗa min kawai in haƙura ka san ina son ka tun da muka haɗu da kai na je ina son ka kuma duk abin da ka sa ne zan iya yi amma ni ba wai zuwa otal ɗin nake jin tsoro ba ina tsoron kai in je shiga wani ya gane ni babu ma wanda zai ganki har ki shiga ki fito babu ma mai gani ki kin ce da abin da na ce zaki mu to mu tafi to mu je to ko kefa mu dan zagaya mu je mu ansa ice cream sai mu shiga mota mu kara gaba ku ka bata dan wani kanka hmm? wallahi gaba na sai faduwa yake ta yi ciao akan me gaban ki ki faduwa kan wannan exam din da mu oke to kina da CEO ne ko me wallahi ban da CEO saboda ka san fa hutun da corona nan da muka tafi karatu duk sai a hankali ya dawo baya to ki ce sakacin ki ne kenan kin ga kuwa kwanciya ki kwanta bacci yanzu duk bai kama ki ba gaskiya ne ya kamata gaskiya ne dage a wannan lokacin saboda gaskiya fa idan ban dage na yi karatu ba zan iya samun su doka a exam ɗina ya ka ni zancen ki malam ya dai ka shigo mana ba sallama ai ba wajen ka nazo ba balantana in yi maka sallama okay ni kuma sai nake ganin kamar ba daidai ba ne baka ka zo ka samu mutane a zaune yan uwanka musulmai ka kasa yi sallama to ai dai nan ba kofar gidanku ba ne ballantana ka yi abin da ka saba yi a kofar gidan Wake ba damuwa hakan ya tabbatar min da cewar a irin tarbiyyar da aka baka ke Dan haka wannan shine abin da ka koya a gida ma'ana wanda dattijabi suka baka wato irin rashin mutuncin da kai masalim shi kake nema ka ce za kwatanta min shi a nan gurin to bari ka ji baka isa ba zan iya tuɓewa a gurin nan madaku da kai kuma idan ka musa min ka ƙara shiga cikin gona ta ka gani ke kuma ina ta faman binki amma kina ta wulakanta ni ha ba zainab to bari fa ki ji idan baki so ni dan Allah ba za ki so ni dan dolan dolan dolan ba za ta so ka dan dolan ba ka je ka yi abin da kaga dama ba za a so kan ba zuciya bacin zuciya ke sarawar zuciya zuciya ka gyara rayuwa tun kafin mutuwa ta risike ka yanzu fari da shekaran mu uku a cikin garin Abuja a makarantar nan ban kina da kanwa baba a garin nan ba sai yau. Kin ga Zainab. <clears throat> Ni kaina na san da ita saboda yanayin karatu ne yasa ban zuwa inda take yanzu da ta kama ba gashi na zan je inda take ba na kira gida a waya an ce min koma saboda kudin haya na ya kare ina za ni banda inda zan je a garin Abuja in ba nan ba. Hmm, ani abin da yake ban mamaki a ce shekara uku. Wawan wani irin magana kike yi Zainab ya kamata ki gane mana. Haba in na bullo ta can sai ki bullo ta can ya kamata ki gane me nake gaskiya ni fa ba ke ni tafiya ma ni zan yi tsaya tsaya tsaya yanzu yaushe ki koma gida eh to ina ganin gobe ko jibi zan koma zan tattara inawa inawa in bar wannan gidan in koma gidan kanwar babata to shikenan sai in zo in taya ki kwasan kaya kaya kuma no kawai ki bar shi ki zaman ki ba sai ki raka ni ba ba za ni kwasan kayan ba akwai wanda zai taya da kwashewa ba sai kin ji ba just ki bar shi kawai ruwan zuciya ruwan zuciya ruwan zuciya ruwan zuciya bacin zuciya wato ka suma wani abu a sai ka faɗi abun fa ya ban tsoro me faru. wallahi Khadijan nan eh an ce ta rasu garin zubar da abun da su kawai da ta kira ni a baya take gaya min cewa an zubar da cikin eh kasan shi alhaji shi ne ya ɗauki kuɗi ya bada ina ga wajen 3 miliyan ya bada da ya ce a wuta da ita waje ne a je a zubar da cikin to ni kuma yawa 3 miliyan sai nake ta same ni muke magana sai take ce ma a ah, ai akwai na asibiti a nan Najeriya ana kaza to ana dai gaya maka an zubar da cikin ta mutu yanzu daga wuraren ne kaddara ta zo mata wallahi ta mutu alhaji ya kwaso da yawa ya wannan yarinya kuma ita eh, ma ina so in faɗa maka kenan ka tare ni da wannan zance shi ma tun da aka yi mata wannan aikin wala yariyar nan ba ta san ma wake kanta ba kai to ai kama san daɗin abu a'a hotel muke dukkan su babu wanda ya san inda muke mu tattara kayan <laughs> mu ba kara gaba shi kuma alhaji kai alhaji alhaji na ɗiban kaya hayya kai alhaji na ɗiban kaya a ah! ai abun nashi da yawa wato kuɗi na ɗiban mutumin nan kaga mai na kira a ah, to kaka ji mana me zai ce Assalamu alaikum ya Alhaji. Oke to ga nan zuwa. Ka motsa ke ta motsa. Ha kaya yake so. Eh, Kai ka bashi. <laughs> Zainab ni ko daman wata magana ce ta sama ga hannun kira ki nan wurin. Wata kusan kin san an ce tafi wata. So uh, shawara ce na hango da abubuwa da nake ji a cikin makarantar nan marasa daɗi dangane da farida ah, wato ina so ki gaya wa ƙawarki zainab ta gaya wa ƙawarta farida ba ta zuwa makaranta bashi take yi gaba ɗaya da daina bari abubuwa suna wuce ta na assignment da komai da ake yi na latta wallahi in kika ji yadda ake yaya ta a cikin makarantar nan abin zai baki mamaki to kuma ni na ga an ce abokin barawo barawo ne ke dai ina tare da ki na san kina iya bakin gwargwado wajen kare mutuncinki da yin karatu a yan kamar da ya kamata ba kamar a baya ba ke ma yanzu kin dawo kan saiti to don haka ki ba ta shawara ta gaya wa farida dole ta dawo ta dawo in dai tana son ta fita successful daga cikin makarantar nan gaskiya ban sani ba wallahi ya za a ce farida ma ba ta zuwa makaranta wannan wani irin abu ne gaskiya zan ji na samu zainab mu same ta mu mata magana bai kamata a ce ana tare haka na kasancewa ba to abin da ya kamata kenan kuma daman kawa ta gari ita take gyara in ma ɗaya kawarta ta ta fandare ita take da ita kan layi don haka wannan aikin akan kiki shi kenan alright so daman shine dai abin da ya sa na kira kenan a yanzu ina ganin kin ga lokaci yayi bari je office din ya tsori yeah so ina ganin sai mun haɗu kenan To shi kenan ni ma zan koma class saboda ina son ƙara saurin karatu. Yawwa, to, a mai da kai sosai. Insha Allah. Yeah, thank you. All right. Bye bye. Ki gyara rayuwa tun kafin mutuwa ta riske ki. To ga irin ta nan cin amanar da ke wahala. Ba ni son wani abu da ba wahala. Duk babu da wahalar ne. Me ya kawo da wahalar da ya nan? Ya kuka ne jima? Ai, ya alaji an riga an gama komai. ta aminta za ta biyu za ta dawo nan ta zo ta zauna. Eh, Waɗaran guliyaɗi. Wa gaya mata, wallahi to sun ta nake ji. Ya za ku gani ita? Haka muka yi. <laughs> Ai, mudin ba na wasa ba ne ba. Ba da wani abu ta gindaya? A'a akwai ba. Saboda ta ci wai maganar makarantar nan nasu. Eh. Sai nake gaya mata, ai kawai ta dawo. Kai za ka bada kuɗin da za a je takaddun kawai za a kawo mata shi nan. Ta sai a nuna mata isa. italiya ce ba ta san abin da ke ji ba wannan takardun cewa sai ta gama karatu to tun ba ta gama ko a yau take so zan ba da wani abin da buga su tafi kawai a a kan da riga ya sanin buga wannan a bari dai sai ta dawo din in muka dawo da ita nan ta zauna cikin ke nan kawai to kaga za ta kar ka aje ta a kurkusa na can gefe a cikin ɗakin ka sa ta fura ba fa irin jama'a yara suna ganin gurin ba kai ma ka ɗauke ƙafarka eh saboda ai kana zuwa ai wani kuma kaga an mashi kenan abin nan ko ba su da yadda ba su da yadda shikenan amma ka kyauta mu wallahi kai ina zuwa ka zama da kan da yamma idan na da ina shiga ka zo Irin taron cin amanar da kai alima. Oh, Alayhi Salamu ce. A'a, dakata. Ai, ba za mu tafi ba. daman ina so mai magana a cikin gida an ban san ajiyar rabu ta ji abin da zamu faɗa shi sa cin fito nan waje to wace magana kuma hajiya rabu ta kira ni wace hajiya rabi hajiya rabi kuma a hajiya mata ka mana matata to ta ce maka mene hajji ajin Allah shin da matsala tsakaninka da ita to a gaskiya ni ba da wani matsala tsakaninmu da ita gaskiya kai na wani ajin Allah inda matsala tsakaninka da ita kar ka ɓoye mini komai ka yi nawa ni naka ne don Allah ka gaya mini gaskiya na alhaji sali to in ma har da matsala tsakanin mu da ita to bai wuce guda ɗaya ba a iya sani na in ma matsalar ta wannan shine matsalar ta nemi ta je Abuja harkan kasuwancinta na ce ba za ta tafi ba duk yaran ta take da shi wanda suke mata hidima akan harkan sana'anta a ce ta rasa wanda za ta tura ya bi sawun business ɗinta har sai ta bar gida ta tafi da kanta to alai sala wannan ne ya sa na ci ni ban yarda ba ba za ta tafi ba to amma alhaji Allah sana'an take yi fa da izinin ka take yi kai fa ka bata izini take sana'an nan jarin da take kuma sana'an nan kai ka bata kai dukiya na taka ce kuma don haka alhaji me ne damuwa a ciki kar kuma ka manta fa yanda aka fara tun daga farko ba na so a ƙara koma a gidan jiya don haka ina roƙo a gare ka don Allah don annabi ka zubar sana'an nan kuma idan da hali a matsayinka na mutum salihi kamili mai addini wanda ke tsoron Allah na san kai mutum ne wanda kake so ka taimaka ka taimake ta cikin sana'an nan shikenan hmm. ba damuwa to madalla muje to madalla amma ai dubin zuciya ba ta zuciya dubin zuciya zuciya wallahi damuna nake ta kuma tunaninsa bilal tun da alhaji ya ɗauko mu daga bauchi ya kama cikin garin abuja nan a ce tun in ya tashi ya tafi aikin nan zuwa Legas. bawan allah na sai yi wata uku wata shida babu shi babu labarinsa babu zuwa gida lafiya ku lamarin nan umma gaskiya wato kin riga ni a fili ni kuma na riga ki a zuci abin da ke faruwa ni kaina abin nan ya daɗe yana ciwon tuwa ƙwarya kuma na rasa ta inda zan biyo masa ne shi sa make gaban zo na same ki ba amma a ce kana da iyali kai wata uku wata biyu wata hudu baka zo ka ziyarce su ba ta yaya haka zai yi me zai hana mu samu kuɗin jirgi in baka ka je inda ike aiki ka gano mana lafiya kin ga abin da ya faru na last time ya tsalle dure ya ce shi a mi lalle ba za a je a ganin da yake to kin ga koyo shi zaki biya mun sai dai ai asara ne nake ganin zai zama to ina ganin abin da ya kamata a yi shine mu tirsasa shi duk duniya da ya ai mu ba shi da kaman mu mu bude mai wuta akan cewar sai ya kai mu inda yake sana'arsa da Allah idan ya ga cewar mun takura mai ya kai mu abin nan fa ina kirkisa na bawan Allah nan girma ya fara kama shi amma kaga wani shiga-shigan wulakanci da ya karo da fada da gudunmu abun fa ni ina damuna to Allah ya dafa mana ita ce za ta yi magani banda ita ba abin da za a kawo wallahi ni ma na hakura wallahi ta ku yayansa mu shiga mana mu je mu je ki daina wannan ɗarɗar mana Ah, barka da aiki. Ah, barka da zuwa labai. Ya kaso ne. alhamdulillah. Na zo na yi bukin din BIP number 83. Okay, to bari in duba dai. Tsoron me ciji. Bari za mu yi magana. Daga shi labai. Aha. Ah. ka ce mana duhun zuciya wasu na cikin garare mai ke faruwa matan yau gashi duka sun bar mu sun bata rayuwarsu neman wasu suke bayan idanmu in ka bata dan wani kanka in ka gyara dan wani kanka kuma in ka yi a duniyar dole sai ya abika kama ta dini ta dana domin zuciya kai a min jakuna na a waje zan zo dauka yawa to zaura kai zakin more ma wannan katifa haka mai laushi wallahi da hankali na ya tashi wallahi tsoro nake ji wallahi abba ki saki jikinki babu abin da zai faru da ke tunda da kina tare da alhaji lafiyar ɗaki da baki ganda ɗakin yayi ba bari dai inda ba. ka ta dan wani kanka ka gyara dan wani kanka komai in ka yi wani yare nan dole sai ya abika kamata ka fito za ka tafi kuma baka tsaya mun yi sallama ba ba tafiya zai yi ba ma zan safa ƙasa ne akwai abin da yake so in duba na dawo na hawe sama na same ki amma da kin same ni nan shikenan na ji dukkan irin hanyoyi da uzurori da lena kika bani akan tafiyar da kike so ki kuma har ƙara na kika kai amma har ya kai da haka alhaji kai hakuri. dan Allah kai haƙuri in dai har laifi ne kai haƙuri ba komai wani je kai ƙara na wurin shi ba laifi kika yi ba tunda abokina ne da ki je ki kai ƙara na wani wuri ai gwamma ki gaya masa to amma zan bari ki tafi hajiya na san ita dukiya ta fi jin maganar mai ita to gwamma ki je ki duba dukiyanki ki kula da dukiyanki ki sanya suke babu laifi amma dai ki san cewa kwana biyu kawai na baki to Allah duk ki gama abin da kike cikin kwana biyu ki dawo ai da abin da kace Alhaji haka za a yi ni na isa in tsallake amma na ce Alhaji <laughs> da a ce ka daure ka kara mu ko sati daya sati daya ki je ki zauna Abuja har sati daya to ki bani dawa a gidan a to shikenan to so ki dama in so ki tafiya a'a ya hakuri shikenan ai yayi <laughs> yayi nagode ya tana makaranta ba kowa a gida shikenan sai ki je zauna hasati din ki bani a gidan ni kaɗai to ba komai nagode nagode ina zo to bari zo mu dawo sallame to sai ka dawo Ta rayuwar su neman wasu suke bayan idanmu in ka bata ɗan wani kanka in ka gyara ɗan wani kanka komai in ka yi a duniyar nan bai kamata ba domin jiya da na kwanta bacci na kasa kan wannan magana da ke gaya ba bai kamata ki mai wannan ba saboda Allah da annabi a ah, eh? duk abin da na miki hatta tafi tafi da kace zaki da shauransu din ne ya tsaya baki ne miki komai amma yanzu sai ki kare akai da kice wai ne ne ne miki wannan abu to amma ne idan ba ko gane wane ne kaga ina harka da wani ne ko kaga ina hurɗa da wani ne kai kadai fa na sani alhaji to shine na ce ka bani miliyan 100 din ka bani miliyan 100 sai in je in cire salin alin ni ina ruwa na alhaji babu wanda ya sani kai aka sani a gari kai ke da yara manya yan siyasa kai ke da yara yan kasuwanni ni in naje na tafi na fasa alhaji ina ruwa na ina ruwa na wani asirin zai to alhaji kai kai aka sani ne ba a sanna a gari ba ba Allah ina zuwa mu bi a sannu mu za a warware ki gane ki je ki ki tausaya dan Allah ki wallo da ni zan baki miliyan biyar haka ce? haka kinga zan baki da miliya zan baki hamsin. Alhaji ba zai zama miliyan ɗari na ce ka bani in ba za ka bani ba shikenan kai ka sani. Ka gyara rayuwa tun kafin mutuwa ta risike ka. Ki gyara rayuwa tun kafin mutuwa ta risike ki. To ga irin ta nan cin amanar da kai a yi ma. To ga irin ta nan cin amanar